ala dhan او mutada'un khabaruhu ulaika sharrun makan wa'annan su adda sharrin wurin zama Allah kai mun tsari mimman yazununa bihi zalik daga wa'anda suke zaton wannan mugu wurin zama gare su suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da mabiyanai ga ranar alkiyama su abba su da wurin kwarai su ko mutarassihi na waɗanda aka jiyar da su daɗi na rayuwar duniya an ni'imtar da su suna ganin misalin duniya da misalin akhira Allah ya ce ha allazina yuhsharuna miyagun mutane suna wa'anda ake tayar da su ala wujuhihim akan fuskokin su ila jahannam zuwa wata jahannam wa'anda suka gaggatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi kiyaya da littafin Allah suka ki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ulaika sharrun makan wa'annan su adda mugun wurin zama mimma yazuna bihi hatta qadahu fi risalatihi har suka yi suka ga manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun dauki annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa ba ranar alkiyama ba komi na ba Allah ya ce in dai mugun wurin zama na to wayannan miyagu su adda mugun wurin zama ran alkiyama ai law alimu da sun yi sanin halahum halin su wanda za su shiga ranar alkiyama la alimu da sun san annahum sharru makan lalle su adda mugun wurin zama wa adallu sabila kuma su sun kai kowa bacewa daga hanya Allah kai mu na tsari ai an wa ɗariƙan su suka fi kowa zama mahi kukkurewa hanya min gari daga wanda ba su ba wa fi sabila a cikin siffantawa sabil din nan dalal da ɓata, an kawo shi na ala ɗariƙil majaz alhukumi mubalagatan da dalal salikihi domin kai koli ga ɓacewa wanda ya bi wannan hanya Allah kai muna tsari da ita wala ma asbata Allah ta'ala lokacin da Allah ya tabbatar da at-tauhid ayoyin da aka karanto Allah ya tabbatar da ba wanda ke da haƙƙin a kaɗaita shi ga bauta sai shi Allah ya tabbatar da ba wanda ke da mallakar ranar alƙiyama sai shi ya duk wanda ya alƙawari da kai ranar alƙiyama ya ce shi zai cece ka ƙarya shi al-mulku yawma idhin haqqul lirrahman miliki wannan yini na gaskiya ya tabbata ga Allah to bayan Allah ya tabbatar da tauhidi ne ta shi shike da haƙƙin abauta ta mishi nan ranar alƙiyama shike da mallaka ta komi da komi ba wani wanda ya mallaki shi ce ka ranar alƙiyama. babu shi amma ceto yana nan tabbas gaskiya na ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi an mataki na koli sannan ceton sauran musallai sannan na annabawa sannan salihan bayi mutanen kirki duk kowa yana ceto kai ko tsakanin makauci da makauci Allah yana girmama da makoci makoci ne ce shi mallamin shiya Allah yana girmama shi mallamin da a cikin shiya yana karantar da bayan Allah a samu wani bawan Allah daga cikin waɗanda ake lurarwa ya mutu cikin kuskure Allah yana girmama da wannan mallami ranar alkiyama ya ce kai ka ceto wani yana cikin wuta amma fa ceto duk ɗan ba na manzon Allah ba sai bayan ana cikin wuta wa yashfa'ul akhyaru min ba'din nabi min mu'minin muwahhidin mu'azzabi mutanen kirki suna ceto bayan ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa suke ceto min mu'minin muwahhid daga mumini wanda an mai kadai ta Allah da yan mutu cikin mugun hali na saba dokokin Allah yana wani zalunci bai bari ba har ya fada ramin kabari ne yana wani fasikanci bai bari ba har ya fada cikin ramin kabari ne ranar alkiyama an tawo hisabi muhasaba ta canye aiki ne na kwarai an ce ai wuta da shi shiga kurkuku to ranar alkiyama Allah yana girmama wani bawan Allah ya ce sai ka ce su hursuna ce ta kare Allah kai matsari daga hursuna Allah kai matsari daga hursuna gidan wuta to bayan Allah ya tabbatar da at-tauhid wa risala kuma Allah ya tabbatar da risala ya tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa amdala kuma Allah ya bata shubhatul munkirin shubhohi ta masu mutum manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba mu yadda da kai ba mu imani da kai sai an sauka mun da alqur'ani jumlatan wahida ba shubha ta ba to Allah ya bata wannan shubha wa sala nabiyahu sai Allah ya lallashi manzo nai? sallallahu alaihi wa sallama bi qaulihi da fada tai da yace wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa haka muka sanya ga kowane annabi mun ba shi maki kowane annabi yana da makiya na mujiran mai kangararru masu laifi wani da an ambaci laifi ne to an taɓa jidali da an ce abin da ya kai bai da kyau to sai kiyayya ta tazahir sai ta karuwa mi da an kai wa'azi an ka ambace shi in ba hatara ba ki ce da ya gama da mai wa'azin nan sai ya bugai ko kuma abin da Allah ya mallaka mai na dukiya sai ya dalmi mai wa'azin nan to haka annabawa suka yi fama da shi don haka kuma masu wa'azi ku yi ta haƙuri kun wa? annabawan Allah kun gajewa mursallan Allah aikin suna kuka gaza kuna aikatawa kuma don haka sai kun samu irin wannan kiyayya irin tsokanar da suka samu sai kun same ta irin farin jinin da suka samu ga mu'minai sai kun zame shi irin bakin jinin da suka samu ga makiya makiya addini yan saba mu dokokin Allah sai kun zama irin wannan bakin jini to bayan haka fasala sai Allah ya yi bayani ba'al ahwalil mushahidi yalla ya yi bayanin sashen halullukan waɗanda a nu daga cikin mursallan Allah wa qaddama Musa sai Allah ya gabatar da Musa alaihi salamu hunanan la'anna ummatahu domin al'ummar Musa alaihi salam wa mushaqqatahu da wahalar da Musa alaihi salam ya sha ma ajhala ta da jahilai awfar ita amma shi cika na haƙa nan wannan shine karshen abin da Allah ya kaddarci mu karanta muna fata abin da muka faɗi dai Allah shi ba mu ladatai kuskure wanda sararo Allah gane da mu abin da mu gane ba wassalamu alaikum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. عليكم. تنبأ أنا فرقوا إلى السؤال كما تبارك. إذا قلت يا أخي كاي في إذا باي يا أخي يا كي أنفاس أبوي ماذا يا أتباع ولي. إذا كنت يا كي alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam mai tambaya na tambaya akan wanda ya bidi mata an ka bashi an yi komi da komi har an kai kayan shiga gida sai da baya an ka ce an hwasa ba a bashi ne hukuncin wannan to bayan halatta a ba mutum mata bayan an riga an bashi a ce ba a bashi in dai ba wani abu ya faru ba amma in wani abu ya faru to ana iya cewa ba a yadda sai a yi jayayya da shi an san shi yana da salaha sai ya zan ta tashi ashe ya lalace shaye-shaye kai kana bane ɗauke ga ɗan shaye-shaye an ka ce ba a yadda ba amma in ba haka nan ba an riga an ce an bashi ya karɓa wakilai ne sun an so mai to mata ta zan tashi ba ya halatta a gita mai illa lafis in hajaba sai da wani fasikanci wanda ya sha makarci in ka hito da wani abu to ana iya gita mai cikin wannan amma in bai hito da wani abu ba to shi ke nan mata ta zama dai ta kai an kulla aure walau hazalar ko da da wata na ko da to kanan magana banza an kulla aure in mutum ya ce yana so kace ka bashi ko ya tura wakilai ne kace ka bashi to mata ta shiga haramun na an shi mai abu sai inda yallon wani abu ya faru to kaya ba su aure ba don kaya suna nan dunkule abi ne daya ka bashi abi ne duk abin da ya san ya ba su don aure to wannan ana bashi kaya ne amma abin da ya san ya ba ta kyauta to shi ko wannan bai halatta shi karbe shi wa in yakun hadiyatan samaha wala yajuzu aqluhu iyaha in ya ba ci abu ya ce kyauta ni baki ta ce in mm, tun mm, magana ba ta yi koyi ba ta ce haɓa kyauta ni baki to ko an yi ta taso wala ya juzu akhluhu iyaha bai halitta shi karɓe wannan abu amma wa'yan gada an ka sai da sunan na aure na to nan komi na shi bai ciwon kai Allah ya samu gane amma inda shi ya ce bai to ya jawo ya buwa gozo baya ba sai dai a ba shi rabi na sadaki ne Allah ya samu gane a yadda ya kasa mana mutum da ya kai bayan ya yi ya dalilin an yi kuma yariya sai daga ba aka jirgin ba na ba to wanda ya sai hili ya biya sai da baya an ka ce hili ba nashi na ba to daɗa ina takardun da an ka bashi na sayan hili eh ka ke nan shi za a cewa shi kawo shaida wa halatul umumi shi bayyana kuma hali na gamewa cewa a kawo shaida to wannan ta haɗe kowa da kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara Allah ya samu gani kuma insha Allah wannan zamu da fita saboda ah, masu kula da abin da suke lokaci yayi takarda ai komi yana da asali komi yana da asali eh sai a gani sakar dawon ga ga wa'awari wa akademiya eh yoshi na an kai rabon hira yau nan ko ko shi wanga da ka da'awar ya sai samu wanga gona uba na sai samu ka gani wanga ko shi to shi ina game da ita ka gani ruwa ta taka dumbugi na ƙarya Allah ya samu gani da mu da a da bayan wannan da aka ta sanarwa akwai wa'azi na kasa a garin dakin gari wanda sati duk suka gabata Allah ka sani an sai wa'azin kuma sai Allah ya sa a samu rabi na majalisun shugaba na kasa a Islamin kare Allah ya kansa aka ga wannan zuwa wannan sati a wancan lokaci mun sani kudin mota kai ko kai ba ta naira ɗari takwas zuwa da dawowa kuma har yanzu suna nan sannan akwai tsammanin motar ban da dawo ranar asabar da bai magana da zai ya ce zai taso kuma zai yi doka kan karfe hudu in ka zo kudin da naira ɗari da zuwa da dawowa sannan akwai wani mujahidi a rajin da dangane ya ba da tirela abin da kawai yake tsari garka da kake gwanzuri burodi ka wada mota don haka duk wanda ke da bukata ya shigo wannan kyauta ce kuma wannan mota za ta taya a bakin masallacin juma'a nan wurin mayanka bayan la'afar ana fatar wanda ke da hali yana da abin da ya sai zuwa ya shiga wannan mota kuma Allah ya saka shi da alheri sauran motoci za su tashi na ambaci masallaci an hana ta wannan mota ta ainihin a samar jagor kuma sauran motoci ta ko fa insha Allah za su tashi nan su ma bayan la'asa muna fata Allah ya taimake kuma Allah ya kiyaye rayuwa sannan har sai akwai wani mata kafa wata sai a garin sabuwar wanda shi shugaban bai kuma malamai ta kasa zai gabatar da wannan walima a garin sabuwar a yau a gobe kuma insha Allah صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورحمة محمد ال محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Allah muna roƙon ka karbi ayyukan mu ka gafarta mana zanuban mu ka ba mu aljanna ka firdausi malamin da ya karanta da mu ubangiji Allah ya saka musu alkhairi Allah ya saka musu alkhairi Allah ka shirya mai da zuriyarsa wannan karatu Allah ka sanya ya zamo tasiri shi tasiri a cikin zukatan mu abinda malai karantar da mu shi bisa ga sababa. Allah ka ba mu ikon aiki da shi wanda ya wallafa wannan tafsiri Allah ka sadar da ladan wannan karatu zuwa cikin kabarinsa ya Allah muna roƙon ka sanya zama lafiya cikin wannan ƙasa ta ka yayi mana hitinoni abubuwan da muke ji a wurin surare daban-daban da tashin hankali da ainihin kashe rayuwa ubangiji Allah ka tsare mana waɗannan musibobi din Allah ka ba mu ruwa masu ya masu albarka Allah ka shirye da zuriyar mu ka sanya mata albarka Allah muna roƙon ka gafarta ma hayyin mu ka sadar da mu da su cikin aljanna firdausi mu karanta fatiha mu ƙara da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam